Allah ya datar da ku ya muku gam daga tar sauraron gaskiya ga karɓar ta a duk inda take ine muku wannan fatan da Allah kuma idan ka hau ka yi ƙoƙarin yin share dangane da wannan zaman da ne da Allah saboda mai tarayya cikin lada ka yi ƙoƙari da Allah ka yi ga wannan shirin saboda mai tarayya gurin lada ni da kai idan ana jina, a ce ana ji da Allah kamar yadda 'yan uwa kuka gani a rubuce topic ɗin shine shawara zuwa ga jahilan prop wanda kamata ya yi a ce jahilan prop kun yi shiru wato ya kamata 'yan ɗariƙa waɗanda suke son gaskiya su ringa tattaro hankulansu su ringa sanin me ke gabansu kuma su ringa ajiye mutum inda yake wato jahilan prof sun zauna sun ji karatu tsaf wanda kamata ya ce ku ya kamata in ma wani abu za ku ce ku fito ku faɗi saboda ku ne saboda malaminku ne ku ya kamata in ma kuna da wani cewa cikin zancensa ku fara fitowa ku ce amma sai suka laɓe suka saurari karatuttukan mu tsatsab yanzu kuma wai sai suka ce za su fito su sa baki to kaga kullum muna faɗi kuma ina ba da shawara ga irin su prop ɓangaren ɗariƙa ina ba ku shawara waɗanda kuka san jahilai ne ku yi wa addinin Allah adalci ku yi wa kanku adalci ku yi wa ɗariƙar ku adalci in dai kun san mutum jahili ne kai ya rabe ku ku amsa kada ya jingina kansa wa kanku ku shiru idan kuka yi shiru to duk barnar da mai shi ya fito yayi mu a wajenmu ku ne kukai, kai matuƙar ba ku barranta kanku daga shi ba kamar yadda suke cewa la sukuta li ma'aradil kalami lakin sukuta fi ma'aradil hajati bayanun me shi ya fito ya ce ya ce ya ce ba a shiru shirin wannan bayani ne lokacin da ake da buƙatar kai bayani haka suka ce as-sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanun shuru cikin duk abin da wajibi ne a yi magana sai aka shuru to wannan shirin tabbatar da wannan abu ne kuma bayani ne jahili ka san barna yake kuma yana jingina kanka ko kansa gare ka sai ka ja baki kai shiru to duk barnar da ya mu kai ne kai alal akal abin da za ka iya yi shine ka ceto addinin mutane daga jahilai alal akal wane ka barrantar da kanka daga shi amma in baka yi haka ba duk barnar da ya kai kai musamman aka samu waɗansu kalamai na goyon baya kamar yadda na faɗi jahilan prof sun zauna sun nutsu sun ji karatuttukan mu tsaf yanzu kuma za su koma su ce za su zauna su ce wani abu to ku ce me me za ku faɗi wanda ba a ce ba me za ku karanta wanda ba a karanta ba duk mun karanta mun ba ku karatu kuma wallahi kun ji kun ji sarai duk wanda ya fito ya yi bayani kafin mu yi bayani jahilci kawai ya da hauka maganarsa babu wani ƙanshin karatu a ciki surutu ne kawai kuma babu wani dalili da ya kawo don ya kara malaminsa duk wanda kaga ya fito ya yi bayani shi yasa wannan shawarar da nake bawa jahilai kenan kamata yi ku ja bakin ku ku shiru mas'ala mas'ala ce ta karatu kuma wannan mas'alar tana ta'alluqi da fiqhu in ka san takhassusunka ba fiqhu bane to kamata yi ka ja baki kai shiru ko in ba baka ala ba baka da hasila ilmiya baka da sanin turuq ta yanda malama suke istinbati baka da sanin ƙawa'id na tarjihi kamata yi ka ja bakinka kai shuru matukan babar na za ka yi ba ko karatun wani za ka kwaikwaya in ka kwaikwayi karatun wani in kuskure ya kai ma ka yi kuskure shi yasa ku yi wa kanku adalci a matsayinku na jahilai ku ja baki ku shiru duk karatun da za ku yi an riga an yi wanda kuma abun kunya ne ma gare ku ma abun kunya ne gare ku malamin ku ya faɗi abu ku laɓe ku kasa komai sai bayan jama'a sun yi karatu sun haska sannan ku ce za ku fito ai wannan abun kunya ne kuma wannan abun da ya faru wannan ke ƙara haskawa al'umma tabbas ahlus sunna gaskiya suke nufata tabbas ahlus sunna adalci suke wa kowa inda a ce yanzu wani malamin ɗariƙa ne ya fito ya yi kwaɓa duk cikinsu ba mai sa baki ba wanda za ka ga ya fito ya nuna ya yi kwaɓa ya fito ya nuna ya yi ba daidai ba sai su ja bakinsu su shiru to wannan ne ke nuna cewa a kan ɓata suke amma ahalus sunna ba sa duba shakhsiyan mutum daga wani ɓangare yake kawai unzur li zatil qawl lamin qa'ilin suke yi menene aka faɗi kuma a sa a fefe aiwa mai shi adalci gwargwado saboda Allah ne ya yi umarnin yi wanda abin da ya sa nake ta cewa jahilai ne ku ya kamata in dan sa muku kafin na fara nuna ku jahilan ne bai kamata ku sa baki cikin addini ba cikin lamari na fiqhu ba naku ba ne saboda kuɗin jahilai ne a wannan fannin ba abin da kuka sani sai dai ku yi barna yana daga cikin abin da muka sami illa ga addinin musulunci shine shigowa wa'annan jahilan fage na ilimi shigowa wa'annan jahilan da barnar da suke yana daga cikin abin da ya taɓarɓarar da harka ta karatu wallahi jahili tsantsa sai ya tsoma baki yanzu tsa'in ɗan baku alamar cewa wa'annan mutane da kuka gani akan wannan ƙadiyar ga duk mai hankali mai tunani ya san ba addinin Allah ne a gabansu ba da a ce wani malami ne na ɗariƙa ya fito ya yi kwaɓa ba za ka samu ɗan ɗariƙa guda ɗaya da ya fito ya ce a'a ai wannan abu da malam ya yi ba daidai ba ne ba sa yi sai dai su ja baki su shiru a ƙaryata manzan Allah bai shafe su ba a ɓata addinin Allah bai shafe su ba a karya ƙa'idar ilimi bai shafe su ba tsaya in ba ku misali guda ɗaya akwai nazifa alƙarmawi wanda nazifa alƙarmawi ɓarnar da ya yi a karatu ba ƙaramar ɓarna ba ce inda za a yi masa hukunci na haƙiƙanin abin da ya yi to da sai an masa haddi na wanda ya ci mutuncin manzan Allah amma kallonsa ake kawai jahilci ya yi shi ya sa ba a yi masa wannan hukuncin ba ko ba a zarge shi da cin mutuncin manzan Allah ba amma a haƙiƙa ya ci mutuncin manzan Allah amma duk cikin malaman ɗariƙa ba ɗaya da ya fito ya ce alƙarmawi kuskure ya yi alƙarmawi ba daidai ya yi ba su suka ja bakinsu suka shiru wannan ne ke nuna ba addinin ne a gabansu ba tsaya in ba ku misali ba alƙarmawi ne kwanaki ya ce idan namiji ya saki matarsa da ciki ya ce ba ta saku ba ya ce in wani wawa ko wata wawuya ta sa ka saki matarka da ciki ka ji wannan fatawa ta imamu malik na kano ka gaggauta komawa ka ce wannan sakin nan bai yiwu ba ka ce wannan sakin nan bai yiwu ba ka dawo da ita wannan abin da ya yi zagin manzan Allah ne wannan abin da ya yi ƙaryata malima ne amma ba ɗan ɗariƙa guda ɗaya ko shi da kansa da ya faɗi maganar da ya fito ya ce a'a wannan abu da na faɗi ba daidai ba ne wannan abu da na faɗi akwai hadisi wannan fatawa da na bayar kuskure ce bai yi ba sannan kakaf 'yan ɗariƙa babu wanda ya fito ya ce abin da alƙaramawi ya faɗi ba daidai ba ne abin da alƙaramawi ya faɗi sukan manzan Allah ne abin da alƙaramawi ya faɗi ya saɓa wa ƙa'idodi na karatu babu wannan ke nuna ma tsantsassan zuciya suke bautata ba Allah ba wannan ke nuna ma ƙungiyanci suke yi ba addinin Allah ba tsaya in ba ku misali gashi an kuma sani aka yi na ciki da ciki ta sakuwa wanda ya saki matarsa da ciki ya yi banza ya yi shi ne sau ta gawawa ka saki halalinka tana da ciki ai ta haye ta samu ciki kasan tana da ciki ko me za ta yi ba za ta saku ba in ka sake ta to amma saboda barna da take da yawa da kuma rashin gane hukuncin shari'a shi sa muke sakin mata da ciki da ciki ba saki ba ɗaura aure in an ɗaura wa mai ciki aure auren bai ɗauro ba in an sake ta sakin bai saku ba da haka in mace kana da ciki ka rike ta da kyau in har wani wawa ko wawuya ta sa ka sake ta ka je ka ji wannan karatun maza ka je ka gaya mata ai sakin bai saku ba sai dai an kasa ku tsaya da Allah ku gani ina zuwa ƙarin sa muku shi saboda wani ya ce ko da ke aikun san muryarsa kai kana jin muryarsa kai ka san ko muryar ko ne amma dai tsaya in sa muku shi ku gan shi a zahiri tsaya in sa muku shi ku gan shi a zahiri to wayannan mutanen kwata-kwata ni na rasa na an kuma saki aka yi na ciki da ciki bata sako ba wanda ya saki matarsa da ciki ya yi yi banza ya yi shi ne sau ta gawawa ka saki halalinka tana da ciki ai ta haye ta samu ciki kasan tana da ciki ko me za ta yi ba za ta saku ba in ta sake ta to amma saboda barna da take da yawa da kuma rashin gane hukuncin shari'a shi sa muke sakin mata da ciki da ciki ba saki ba daura aure dan Allah yanzu kun ji abin da ya to abin da zai nuna ma wayannan mutanen fa ba addini ne a gaban su ba ba musulunci ne a gaban su ba babu malamin da ya fito ya ce ba daidai yayi ba ba malamin da ya fito ya ce kuskure yayi kamar yadda nake faɗi in ba hukuncin jahili za a yi masa ba wallahi ya zagi manzon Allah kun ga wannan abin wannan littafin subul salam ne sharhin bulugul maram in ka duba a cikin kitabu talaq ga hadisin hadisin abdullahi dan umar cewa ya saki matarsa tana al'ada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai umar ya tambayi annabi muhammad game da hukuncin hakan sai ya ce ka umarce shi ya dawo da ita sannan ya riƙe ta a matsayin mata har sai ta yi tsarki sannan ta sake yin al'ada ta yi tsarki in ya so ya riƙe ta a matsayin mata a wannan lokacin in ya so kuma ya sake ta kafin ya sadu da ita kaga hadisin nan ya ce wannan ita ce iddar da Allah ya umarni a saki mata ga ita hadisin Bukhari da Muslim to tsaya ka ji da malama suka zo gurin sharhin wannan hadisin abin da suka ce a cikin ruwayan muslim sai ya ce murhu umarce shi falyuraji'aha ya dawo da ita ya komo da ita summa liyutalliqaha sannan ya sake ta tsahiran au hamilan kaga manzo Allah ya faɗi yace tsahiran au hamilan sannan ya sake ta imma dai tana da tsarki ba tana cikin al'ada ba irin wanda yayi na farko aw hamilan ko kuma tana da ciki in jiwa in ji annabi Muhammadu amma alƙarmau ya ce in wani wawa ko wata wawuya ta sa ka saki matarka da ciki da Allah a nan. waye ya ce a sake ta da ciki don Allah Sun tsallika ha tsahiran aw hamilan gashi a cikin ruwayan muslim to sannan malama a daidai wannan gabar tsaya ka ji abin da suka faɗi daidai wannan gabar ɗahiran au hamilan ɗinnan da suka zo suna sharhi dangane da sakin mace da ciki tsaya ka ji abin da malaman musulunci suka faɗi amma wannan bawan Allah ɗin ya fito duk ya ƙaryata manzan Allah ya soki manzan Allah Sa'an nan kuma ya karya ƙa'idodi na karatu amma ba jahili da ya fito ko wani malamin ɗariƙa ya ce alƙarbawi da ya yi ba daidai ya yi ba shi a cikin sharhi ya ce wa fi ƙaulihi au hamilan ya ce a cikin faɗinsa cewa au hamilan ko tana da ciki dalilin dalili ne ala anna talaqal hamil sunniyun akan cewa sakin mace mai ciki sunna ne sai ce wa ilaihi abal jumhur zuwa gare shi ne jumhur na maluma suka tafi yanzu dan Allah nan au hamilan din nan ce in wani wawa ko wata wawuya ta sa ka saki mace da ciki da Allah da waye ki waye ya faɗi sannan kuma wannan ya saba wa littattafai hatta na malikiya ya saba wa littattafai na malikiya kai cikin nan risala in ban manta ba in ka shiga cikin nan risala ta ibn abi zaidin al-qirawani nan nan risala zaka ga sabanin abin da ya faɗi amma saboda son zuciya saboda ba addinin ne a gabansu wasu ka ja baki suka shiru ya halatta haramun wanda Allah ne kadai ya san matan da suke zina a yanzu a matsayin aure ta dalilin zancen alƙarmawi ya ƙaryata manzan Allah ya ce in wani wawa ko wata wawuya amma suka ja bakin su suka shiru to shi yasa wannan abu da ya faru ma ga mai hankali ga mai nutsuwa ga wanda ya san abin da ya dace zai nuna ma waɗanda suke ɗauke da addinin manzan Allah ɗin su ne a halin sunna waɗanda suke tabbatar da tsantsar addinin su ne ahalus sunna su ne ba sa damuwa da waye magana a cikin me yake ko ba a cikin me yake ba kawai abin da yake na ilimi ake tabbatarwa amma ta ɗaya ɓangaren ba sa wannan kakaf to shi sa abu na farko kenan sannan abu na biyu wanda na yi bayani na cewa ce nan jahilan furof ka ba su shawara su ja bakinsu su yi shiru kai ma ka san jahilai ne wallahi ka sani kai ma ka san jahilai ne kai ma prop ka san wa'annan jahilai ne da haka ka kama hannunsu gaba sa baki cikin addinin Allah ka taimaki addinin mutane wajibi ne a kanka prop tsaya ka faɗi dai da bakinka ka ce jahilai ne to shi yasa abin da yake damun mu kenan kowane jahili sai ya zo ya tsoma baki a cikin addini kowane jahili to ba dole ilimi ya ɓaci ba kuma jahilan nan suka raɓe suka gama jin karatuttuka tsatsaf wai yanzu kuma za su fito wai su wayi bayani za in sa muku shi da kansa ne kai wanda na san su gare shi don su malam abul akwai yan uwa na tare da ni a wanda na san su gare shi irin su malam abul fatih muhammad wannan hadisi da yake cewa Allah yana da kudanci kawai shi ke nan saboda ba ta so in faɗi cewa wannan hadisi ya kudanci ne kawai sai in ce kaza ba ina nufin da al Bukhari bai yi ne ba ba ina nufin kaza ba amma dai fitira ta malam fitira ta wannan hadisin ba zai taɓa yi wa karbe shi ba wannan watan ba zai yi ba jikin ka Allah ne kur'ani kuma yana ga mun laisa ka mislihi shay'un duk irin waɗannan afkar da kuke zaune a can misali kuri ke kasan waje da sauransu da irin waɗansu da abin duk muna tare da wasu muna magana da su mun san irin usulubinsu da manajinsu amma dai wannan hadisi Allah yana da banji aka ramakan lau wannan ina ina kuma in Allah ya Allah ba ku dama zan kawo maka jigan malaman sufayi wanda suka kai hari sharisan wani hari mai karfi akan irin waɗannan hadisan ka ji maganganun da suka faɗa ko nawa ko rabin nasu biya kaushi ba ba yana nan insha Allah dan dai nan ba filin na ba shi bane amma malam kai hakuri Allah ya saka maka da alkhairi amma wannan hadisi ba da yi dama dan ku zo na ga maka tun magana da zai maka da shi bane a ba ka tafiya yake ba ba ka da dan muna tare da kai in ce tun magana da zan faɗa shi ya maka da na na zan iya samun sabanin fahimta zan iya samun kaza da sauransu amma shi bana daga cikin irin waɗannan gaskiya wannan hadisi ne a wajen hadisin yahudanci ne ina kai yawwa bai mun ba ma ma ma kullum istibab da duk masu kokarin batanci ga addinin musulunci da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su da abin da suke kai ma hari kamar sahihul bukhari domin suna ganin cewa idan suka iya watan bata ko raunana ko ba'an cikin sahihul bukhari to sun gama ba'an a cikin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi ko ko a cikin makarantar ahlus sunnati wal jama'a kuma wannan gaskiya ne abin da suka zata din gaskiya ne kuma hakan ne to amma kuma ba za su iya ba haihat sahih bukhari a waham ne hauka ne da jahilci idan mutum ya tunanin cewa har zai iya shiga cikinsa ba a sami wani littafi bayan littafin Allah subhanahu wa wanda malamai suka zauna suka dukufan ma suka hidimta masa hidima na ban mamaki irin sahihul bukhari a babu wani babu wani lungu babu wata kalma babu wata jumla wacce malamai ba su tsaya sun fili duk abin da ya kunshi wannan kalman ko jumlan ba cikin sahihul bukhari Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi al-imam al-bukhari kuma kamar yadda na gaya muku shi da kansa ya ce jahilci ne hauka ne ya ce jahilci ne hauka ne waham ne kuma jahili ya dobi hadisi cikin bukhari ya ce hadisin yahudawa ne shi wannan hadisi bai masa ba shi wannan hadisi bai masa ba hadisin yahudawa ne wanda hadisi ne ke magana akan siffa ta Allah wanda kai ko a ƙa'idar tasa ta bid'a ba haka ake yi ba in ya ɗau ƙa'ida ta malama na ahadu sunna wal jama'a malaman hadisi ko shek ibrahim in ya siya nuna yadda suke yi haka kuma in a ƙa'idarsa ce ta bid'a shi ma ba haka ake kora hadisin a ce bai yi ba ga karatu nan cikin littattafan kuma na tauhidin bid'ar in ka duba nan nan kwaman cikin jawharatu tauhid kullu nassin hama tashbiha aw wil wa aw fawid wa rum tamziha haka suka ce kullu nassin dukkanin wani nassi hama tashbiha wanda ya dan rikitar da kai kaga kaba kana kamanta Allah suka ce wilu kai tawilinsa aw fawid ko kuma kai tafwidi warum tamziha kawai ka nufaci tsarkake Allah a ka'idar takuma amma jahili da ya karanto sai ya ce hadisin bai masa ba hadisin yahudawa ne saboda shi a tunaninsa kamanta Allah hadisin yake kaga jahilci ya kai shi zuwa ga wa'annan irin zantuka da yake to irin waɗannan jahilai prof za ku turo cikin al'umma irin wa'annan wawaye za ku saki cikin addinin Allah su ringa barna ku kuna tabbatarwa da cewa jahilai ne kuna tabbatar da cewa wawaye ne amma gashi kuna barin su su ringa sa baki sai da suka laɓe suka ji karatun mu tsatsab ai kamata a ce tunda ai malamin ku ne prof din ku ya kamata ku fito a ji me za ku faɗi sai da suka gama laɓewa suka ji mun gama biya musu karatun tsatsab sai kuma jahilai za su fito kuma wallahi kwaba za su kaji dai kiri-kiri prof ya ce wahami ne hauka ne jahilci ne ka shiga cikin sa'ihul bukhari kaga saboda shi jahili bai san ka'idar da malumin su suke tafiya a kai ba in suka ga hadisi da ke magana akan siffa ta Allah shi bai sani ba in ma dai su yi ta'awili ko su yi tafwidi in kuma kana kan maza mazhabinmu to kakai tawilin sabbashi a zahirinsa kuma shehu ibrahim ya tabbatar da haka malaman hadisi suke gashi cikin kashiful albasi ko kashiful ilbas an faidatul khatimi abul abbas gashi shehu ibrahim ya tabbatar da haka ake yi a bar shi a zahirinsa babu tawili yana kawo kissar sufaye ahlus sunna wai waɗanda aka ci mutuncinsu aka zarge su aka ce suna kamanta Allah daga cikin malima na sufaye sai yake kawo irin wanda ba sa tawili sukan bar hadisin sufar Allah a zahirinsa ne ba sa tawili sai ya kawo gashi cikin shafi na ɗari da ɗaya yana magana dangane da irin waɗanda aka jefa da zindiƙanci aka yi kaza kaza sai ya ce wa akhraju muhammad bin al-fadl al balaghi sun fitar da Muhammad dan Fadl al-Balakhi min Balakh daga garin Balakh saboda mai Shehu Ibrahim yace li kauni mazhabihi mazhab ahlul hadisi saboda kasancewan mazhabinsa mazhaba ne na ahlul hadisi me suke yi Shehu Ibrahim yace min ijra'i ayatu sifati na shuɗar da ayoyin siffofin Allah wa akhbariha da su ala zahiriha akan zahirinsu bila ta'awilin ba tare da tawili ba wala tajassusin ba tare da bincike ba ala ilmin lahi ta'ala fiha akan ilimin Allah da ke cikin su kaga min ijra'i ayati sifati wa akhbariha ala za'iriha bila ta'awilin shi yasa shekul Islam Ibn Ya yace wa jami'u ayati sifatu umirruha haqqan kama naqala tiraz al-awwal kamar yadda Sufyan ke cewa ruha kama ja'at min ijra'i ayati sifati wa akhbariha ala za'iriha bila ta'wilin wala tajassusin ala ilmi Allah ta'ala fiha da yake sufi ne baya tawili shehu ibrahim yace walamma akhrajahu ahlu balakin. qala lahum yayin da ahlu balagh suka fitar da shi sai yace da su nazza Allahu min qulubikum ma'rifatahu Allah ya cire saninsa daga zuciyarku shehu ibrahim yace walam yakhruj da zalika sufiyun min balagh tare da aka babu wani sufi da ya fito daga balagh ma'a annaha kanat aksara biladin sufiyatan bayan da ta fi kowane gari sufaye amma yanzu sun taɓa waliyi Inji shehu ibrahim waliyin da baya tawili wa ya faɗi shehu ibrahim to a wannan mazhabin kenan hatta a mazhabin nasu ko si tawili ko si tafwidi amma ba su ƙaryata manzon allah ba gashi kuma cikin bukhari to da Allah irin wannan jahilan za ku saka wa al'umma dan Allah kun wa Allah adalci dan Allah kun yi wa addinin Allah adalci dan Allah mu ji tsoron Allah fa Allah fa zai tsaye da mu fa zai mana tambaya fa duk abin da ka faɗi wallahi sai Allah ya tsaye kai sai Allah ya tambaye ka irin waɗannan jahilan probe za ku saka wa al'umma irin wa'annan wawayen masu kallon hadisin manzan Allah da ya inganta ya tabbata saboda sun auna da jahilcinsu da ƙwaƙwalwarsu su ce hadisin yahudawa ne za ku saka wa al'umma don Allah shi yasa na ce shawarar da nake ba su su ja bakinsu su su shiru ba ba diwa ne ake ba ballanta ka ce shewunka ya koya ma a zawiya eh ba zan ce ba zantan sauran su jawahirul ma'ani ko irin su addurratul kharida ake ba dan su ma a wannan jahilai ne wallahi mun fi su karanta su wallahi mun fi su karanta jawahirul ma'ani mun fi su karanta addurratul kharida kai akwai abubuwa da yawa sun kafirta shehunan ba su sani ba sai wawa ya zauna jahili ya zauna in ya faɗi wani abu sai a ce to duk wanda ya ce abu kaza kaza ne sai ya ce eh sai a ce to shehu shehu ma ya faɗi shi yasa da za su yi wa ilimi adalci da addini ya huta da a ce su prof za su kame su su sa su a ɗaki su karantar da su bayan ma sun yi karatun mun yadda mu su sa baki amma jahili ya zauna sai ya ji kowa ya gama magana an gama biya karatu sai ya fito to me za ka faɗi da ba a faɗi ba me za ka ce da ba a ce ba me za ka karanta da ba a karanta ba kuma inda abin ne yake bani mamaki nasu girman kai ne da su wallahi mu ne muke biya musu karatun kuma sun sani su ma amma saboda girman kai sai su laɓe su ji sai mun gama su fito su ce wai da karatunmu kuma za su yi wa al'umma karatu kai ka taɓa jin an yi haka in so kake ka yi karatu kai ma ka je makaranta prof yana magana yana idowa ana cewa ba aka ba fito kai magana kai ma ba ka laɓe ba kana jahili sai ka bi wancan feji ka bi wancan feji ka bi wancan feji ka gama sai ka tattara datas sai ka fito ka tara jahilai kawai ka ringa surutu wannan magana ce ta addini magana ce ta fiƙi magana ce ta karatu ba kowane jahili ne ya kamata ya tsoma baki ba jahili kai wa kanka adalci ka zauna a jahilinka shi yasa malama ma wa'insu ba su da matsala ga wanda bai sa baki ba a cikin karatu ba sai masa kallon jahili wanda dai yayi shiru ba sai masa kallon jahili su wanda ya sa baki kuma ya yayi kwaba shine jahili shi yasa wa'insu suke ta'arifin jahilci da cewa ta sauwuru shai'i ala khilafi wasu alladhi bihi ala shine suranta abu akan sabanin yanda yake to wanda bai suranta ba ma a wajensu su ba jahili bane saboda bai yi karambani ba bai yi kutse ba bai shiga ta taga ba shi ba jahili bane wanda waɗansu su shi suke kira da aljahalul basit wanda kuma ya yi kutse su ce masa ya yi aljahalul murakkab amma wanda bai kutse ba su a ba ma jahili ba ne, saboda bai tasawurin abun ba ballantana a kan saɓanin yadda yake to ka ji wannan jahilin prob da kansa ce jahili ne da kansa ce wawa ne ya ce wahami ne cikin sayul bukhari kace hadisin yahudawa bai ma ba kuma ba haka mazhabin da yake bi fa ai ai hatta mazhabin da yake kai fa ba haka fa suke ba to irin wannan jahilai za ku sako wa al'umma dan Allah wallahi gaya muku gaskiya nake furo wallahi ku tausaya wa al'umma ku tausaya wa addinin Allah ku yi wa addini adalci kada ku bar jahilai da sunan suna kare ku su ringa barna cikin musulunci su ringa barna cikin hadisan manzan Allah to ka ji jahili abin da yace Furob ya tabbatar jahili ne sai abu na gaba shi ma ɗaya jahilin shi ma ɗaya jahilin ya taɓa fitowa wai saboda Muhammad bin Abdul Wahab ya kawo aqsamu shafa'a ko anwa'u shafa'a akwai ash-shafa'atul manfiya akwai ash-shafa'atul musbatatu da yazo sai ya karanto wata gaba sai ya ce wai kafirci ne a wajen to yanzu dan Allah irin wannan wawaye jahilai ne za su ringa tsoma baki cikin addini dan Allah mutumin da baya iya karanta ibara ya fahimci saƙon da ke cikinta sai ya yi tasawurin abin a bisa jahilcinsa saboda ni abin da nake yi musu wannan shine wallahi ni zaton da nake musu a haƙiƙa jahilai ne saboda ba ka iya zuwa in kana da hankali za ka kai wa wani hari amma ka shiga littafinsa kai tsantsar jahilci kuma ka sa wa kanka kyamara ni a hankali a tunanina in dai kana da hankali in dai ba kai a ganin ka ilimi kai ba ba inda za ka sawa kanka kyamara duniya tana kallon ka ka karanto abu duniya tana jin ka sa'annan kuma ka zo kai wata fassara kai wata fahimta ta jahilci ta wawanci ka ce kaza aka ce ni dai ina ganin mai hankali ba zai ba sai dai in jahili jahili kwa zata yake abin da ya shine daidai tsarin in dan sa muku shi yayi sa'annan sai mu ɗauko littafin kuma ku gani to wai irin wa'annan jahilan ne za su ringa sa baki cikin addini wallahi akwai ɓacin rai akwai damuwa tsa'in sa muku shi ku gani wallahi wani zubin kamar ne kuka kamar ne kuka in naga wani jahili ya zo yana ɓata addini tsa'in sa muku shi ku ji akwai ceto korarriya akwai ceto tabbatacciya mai fashafatul mumfiya sai ya ce ma kana tutlab min ghairi Allah fi ma la yaqdiru alayhi Allah wannan kalmar mun yi raddiwa ma wani daga cikin wanda ya faɗi wannan kalmar faɗin wannan maganar kafirci ne faɗin kalmar ne kafirci wai akwai wani abin da wani zai iya yi ko Allah bai iya ba ma'ana ka ba wato tajzi'in kuduran Allah ne zuwa ga wani bawa ma'ana akwai ceton da wai ni zan iya yi da kudurata wannan aka rakulla ai kalmar wannan anan shine hakikanin kafirci gashi kuma cikin littafin nan ne shafi na biyu. to yanzu dan Allah dan Allah inda za mu yi wa kanmu adalci mu yi wa addini adalci mu yi wa malama adalci dan Allah irin wa'annan jahilan ya kamata prof kusa kowa al'umma su dan Allah ka dai ji jahili ka ga gurin da ya karanto cikin littafin alqawaid al-arba'u ne cikin alƙa'idatu saniya gashi nan fa shafa'atu nan wa shafa'atu shafa'atani shafa'atun manfiyatun wa shafa'atun musbatatun to nan ya karanto fa shafa'atul manfiya ma kanat tutlabu min ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah nan ne waye ce wai kafirci ne anan dan Allah wanda bai iya karanta wannan layin ko layi ɗaya bai kai ba bai iya karantawa ya gane abin da ake nufi ba dan Allah prof shi zai sa baki cikin addini dan Allah shi zai sa baki cikin addini dan Allah miwa kan ma'adalci fa ma'ajiye zancen wani bangare miwa kan dan Allah prof wanda yace ma kana tutlabu min ghairi llahi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah yace wannan kafirci ne wai tajzi'in ƙudurar Allah ne yanzu dan Allah wannan ne zai sa baki cikin musulunci dan Allah wannan tantirin jahilin dan Allah da zai ce nan kafirci ne anan tsaya dai in ƙarasa shi don ku gane abin da ya faɗi haka ya faɗi ku yi haƙuri na ƙarasa shi zan ƙara maimaita shi saboda mu yi masa adalci in yana karantowa zan rinda nunawa don ku tabbatar wallahi haka ya faɗi kuma gurin ya karanto wallahi gurin ya karanto hakika gurin ya karanto tsaya in ringa nuna muku ma wajen wallahi gurin ya karanto ya ce wannan wajen kafirci ne tsaya ku ji akwai ceto korarriya akwai ceto tabbatacciya mai yi fashafatul mumfiya sai ya ce ma kana tutlabu min ghairi lahi fi ma la yaqdiru alayhi Allah wannan kalmar mun yi raddiwa ma wani daga cikin wanda ya faɗi irin wannan kalmar faɗin wannan maganar kafirci ne faɗin kalmar ne kafirci wai akwai wani abin da wani zai iya yi ko Allah bai iya ba ma'ana ka ba wato tajziyin kuduran Allah ne zuwa ga wani bawa ma'ana akwai ceton da wai ni zan iya yi da kudurata wannan aka rakon lawa ai kalmar wannan anan shine hakikanin kafirci inna lillahi kuma cikin littafin nan ne shafi na biyu. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar kai kuka An ka ji jahili yana jahilci to yanzu dan Allah yanzu dan Allah wanda wannan layin bai iya karanta ya fahimta ba dan Allah prof shi zai sa baki cikin addini cikin mas'ala dan Allah ka faɗi gaskiya tsakaninka da Allah ai jahilanka ne dan Allah tsakaninka da Allah wanda bai iya karanta wannan ya gane ba dan Allah shi zai sa baki cikin matsala ta karatu dan Allah wai ma kana tutlabu min ghairi Allah fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah wai akwai abinda wani zai iya yi ko Allah bai iya ba wai anan aka rubuta haka wai an yi tajzi'in kudura Allah wai anan aka rubuta haka wai wannan shine ainihin kafirci wai anan aka yi kafircin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai duniya duniya duniya haka fa da yake tantirin jahili ne ya karanto wannan gabar ta Muhammad bin Abdul Wahhab ba wanda yake cewa farkon manzo shine annabi nuhu gashi daga nan ya karanto shi ma odiyan gashi inda yace wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashirina wa munzirina ya karanto nan shi dai wannan jahilin da na danna duk a zama daya yace wa dalilu والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد rusuli Muhammad bin Abdullah ya ce wa awwaluhum Nuhun alayhi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallama da ya karanto nan jahili da kikiwawa ya ce wai anan Muhammad bin Abdul Wahab yayi abin da kafirci ne wai ya kore annabtar annabi Adam saboda ya ce wa awwaluhum Nuhun alayhi salam ya ce farko sallama ake dan ya ce farkon manzo shine annabi nuhu wa akhiruhu muhammadu sallama ya ce na ƙarshen shi shine annabi muhammadu wai ya ce anan ya kowar annabta wai na annabi adam wa'annan jahilan za ku bari dan Allah su ringa sawa mutane baki cikin addini dan Allah furo mu faji tsoron Allah fa sallama fa ake ana sallama zainab ana sallama yanzu dan Allah dan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai abin akwai bacin rai to wannan magana shehu ibrahim ya faɗe ta wallahi cikin jawahir rasail amma da yake jahili ne ba karatu suke ba to wai irin wa'annan su ne za su ringa sa baki cikin musulunci irin wa'annan tantiran jahilan sai abin ya ɗaure ma kai kuma duk inda suke in suka gan mu gudu suke yanzu nan kaga mutum ya zama mahaukaci in ya ji murya alkanawi yanzu yanzu ya ce ma bai ma taɓa sanin waye alkanawi ba dama a ce suna tsayawa ne da sai mu musu maganin jahilcin amma ba sa tsayawa gudu suke yi duk kuma inda suka zauna ba sa kunya su ƙarya su ce ai ba su ma san masu alkanawun ba ba sa wannan tsayawar a yi Allah isa mu dace tsaya in buɗe layi kawai tsaya na buɗe layi shi yasa to abin da nake ƙara ba da shawara prof da Allah ka ce jahilan nan su shiru dan Allah dan Allah ka ce wa'annan jahilan nan su shiru dan Allah dan Allah ka su sa baki cikin addini su shafa wa kansu lafiya dan Allah kai dai daga danna dannan da ne ka tabbata tantiran jahilai ne kuma sai da aka gama tsab yanzu za su fito yanzu su maimaita karatuttukan da muka yi ai abin kunya ne ma malamin ku ne fa ba malamin mu fa amma muka zo muka nuna littafi muka ce abin da ya faɗi gashi to amma ba matsala ba matsala to tunda jahili na san dai duk yanzu yanda nake gaya musu suna kasa suna ji amma na san za su fito tabbas na san jahilan nan za su fito kaga dai mun yi karatuttuka ko za su maimaita karatuttukan mu muna nan da kai in ka saurari nawa Za ka ji jahili ya maimaita nawa to amma ba matsala da Allah ga tambayar da muke so ku ba mu amsa kuna ƙasa kuna kallo na da Allah wannan yanayin na ummaci ta shiga cikin tsanani har za ta mutu saboda yunwa za ta iya yin zina ta bada kanta da Allah tambayar da za ku amsa mana shin Najeriya da muke ciki muke rayuwa yanzu an kai wannan yanayin ko ba a kai ba da Allah a samu wani zakakuri a cikinku Najeriya yanzu an kai wannan yanayin ko kuma ba a kai ba in an kai sai ku fito ku faɗi dalili sai ku fito ku faɗi dalili ku ka ƙa'idodi na ilimi in ba a kai ba to sai ku yi bayani ku ce to prof da yi wannan maganar ba ta dace ba Ka gani kun yi tarayya da mu kenan za kuma ku iya cewa a'a ba fatawa ya bayar ba karatu yake to da Allah ku ba mu amsa shin wannan karatun ya dace a fito da shi duniya kuma a cikin yanayin da al'umma suke na matsi ya dace a fito da shi duniya ko ɗaliban ilimi ya kamata a wa iyaka su wanda suka san ka'idodi da yadda za su yi ta'ammuli da matsala su ya kamata a ko a a duniya za a watsa ta social media shi ma wannan ku ba mu amsa in kun ce na ɗalibai ne wannan karatun ba na kowane wawa ba ba na kowane jahili ba ba na social media ba to da Allah shi ma ku ba mu amsa bi kenan bi kenan shi yasa wani dan uwa yake faɗi yake cewa wani malamin sa yana gaya masa fa in ana maganar darura ana magana ne da masu tsoron Allah fa da masu tsoron Allah ake magana wani wallahi sai dai ya mutu wallahi wata sai dai sai dai Allah ya karɓi ranta kuma shi ya fi duk yanayin da za ta shiga ba za ta saba wa Allah ba kuma shi ya fi ta yi haƙuri a kan wannan da ta je ta yi lalata kawai abin da ya sa suke kawo wannan shi ne, in ta yi lalatar shin za a yi mata haddi ko ba za a yi mata haddi ba shi ya sa fa suke kawowa in ta yi lalatar za a yi mata haddi ko ba za a yi mata haddi ba saboda dai zina dai ta yi amma saboda akwai shubaha larura ce to za a yi mata haddi ko ba za a yi mata ba amma ta kame ta ƙi sai dai ta mutu da yunwar shi ya fi hagga Allah shi ya fi haka kuma wata take to amma in ta yi ne to yanzu za a yi mata kallon shari'a tana da wani abin a kanta ko kuma ba ta da shi na haƙƙi da za a fitar ta saba Allah to a nan ne fa zancen ma yake shi yasa wayannan tambayoyin da Allah ku ba mu amsa yanayin da ake ciki na Najeriya ya kai ko bai kai ba kila ka iya cewa bai kai ba ka iya cewa ya kai duk dalilai ne in ya kai saboda me yasa ya kai nan ya kamata mu ji kanshin qawaid usuliyya fiqhiyya a cikin bakunan ku jahilai ba kawai ka zo ka zauna kana maimaita abin da alkanawi ai yace ba ya kamata mu jiyo kanshi sai dai kuma jahili kada ka ƙara jahilci har yanzu ina bin ka bashi idan talafatil aqwalu saqata listidilalu jahili na bauchi kace malaman usulul fiqi sun ce wa idza talafatil aqwalu saqada listidilalu wa idan zantuka suka sassaba ji malaman usulul fiqi har yau na ce in dariqa ku kawo littafi ɗaya duk duniya da aka zo da wannan ka'ida babu har yau na takura wani ya koma gurin jahili jahili ya ce wai ya kawo ta ne wai bil ma'ana ƙarya kake a ma'anan ma ka saba wa Allah ka saba wa alƙur'ani ka saba wa hadisi ka saba zantukan malama ba mai faɗin wawa ba mai faɗin wannan idan talafat al-aqwal wala sai jahili sai wawa har yanzu ba labari Allah ya samu dace zan sa number waya shi yasa eh, nan wayannan tantiran jahilai ne shi yasa wallah ya kamata prof ku ji tsoron Allah ku janyo nan jahilan ku gaya musu su daina sa baki cikin musulunci kai dai da kanka ka tabbatar da jahilai ne eh, ku gaya musu su ji tsoron Allah su je su karatu in so kake yi ka sa baki cikin musulunci ka je ka karatu mana mu ma karatu muka yi mu ma eh, karatu muka yi mu ma kuma fannin muka karanta kai wallahi akwai fannin da bana kutsawa wallahi saboda na san ba ni da wani hazzi isasshe a wannan fannin amma in ka kutso na wato dole in yi ma saiti kana jahili ka kutso na wa dole in gyara ma zama shi yasa jahili yace idza ikhtalafatil aqwalu saqata al-istidlal wai malaman usul fiqh ne suka faɗi Allah yana fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah shi yana saqata listidladu Allah yana wa makhtalaftum fi min shay'in fa hukmuhu ila Allah jahili yana saqata listidladu wai kuma da sunan malamin dariqa shi yasa wani da muka yi waya da shi ta kasa yace wallahi wannan jahili ne kuma dan dariqa ne ana ce to in jahili ne me yasa kuka je kuka yi masa rawani har da wani da wani wai ai saboda a sanya zuciyarsa ne ai saboda abin da aka yi masa kai ka san akwai zafi an tuɓe masa riga an tuɓe masa riga ka san akwai shi yasa saboda a ɗan wallahi da kansa ya ce fa wa'insu abubuwan da muke ba dan Allah fa duk muke yi ba cikaran kansa ya san rawanin nan ba dan Allah ai suka yi masa ba wallahi yake gaya min ta ƙasa ko ba zan faɗi kowaye ba Allah ya sa mu dace shi yasa ga nan ba nan nasa shi yasa amma kamata yi jahilai ku ringa mana adalci ga wani ya ce yana da tsokaci ya ta kira kuma gashi ina kiransa yanzu shi yasa jahilai ku ringa wa addinin mu adalci ku ringa wa addinin mu adalci jahilai da Allah ku ringa wa addinin mu adalci to dan uwa ina kiranka na ga kiranka ka ce kuma <coughs> ka ce kana da tsokaci amma tsayin taimake ka umma wani abu tsayin yi kiranka direct ko umma flashing direct ka ce kana da tsokaci ku ya wuri ina kiransa direct assalamu alaikum alaikum assalam ya shek ina aure ina gajiya na'am an lafiya ya malam rabiu alhamdulillah ya kokari ya iyali to wallahi alhamdulillah kowa lafiya alhamdulillah wallahi nan eh, mutanen har sun fito ne sun fara haushi a ah, eh akwai wani dan uwa da ya nuna mu to eh to yanzu ai a cikin tambayin da za za a kara musu ayi ba shi malamin nasu ya ce ijma'i bane <laughs> eh, eh sai su fito da ijma'in aiko shi yasa kuma ya ce jamhur gama. nan da yawa kaga duk wayannan tambayoyi suna cikin abubuwan wanda za a tambaye su shi yasa wallahi yanda nan ka gani kana ji zuwa za su yi su maimaita abubuwan da muka faɗi ni na rasa irin wannan wani irin dole jahili sai ka sa baki sannan kuma ka san wani abu ai kamata ya a ce tunda ai malamin su ne a ce su za su fara fitowa ai sai suka laɓe sai da suka ji karatuttukan mutsab to ya ba su da bakin zaren da za su kama yanzu sun yanzu an buɗe an fito musu da bakin zare ne za su su maimaita abin da da kuka faɗa so yanzu kuma duk abu a cikin abin da kuka faɗa menene yake goyon bayan shi maganar nashi a cikin abun da kuka faɗa ba abu ɗaya tag da yake goyon bayan maganar nashi tunda da aka ce akwai a littafi karatu ne to akwai a littafi ya ce kuma jamhur to ina jamhur din ya ce ijma'i ina ijma'i sannan kamar yadda kuke faɗa cewa wannan yanzu a najeriya ina a wani guri ne mace za ta iya yin wannan abun a ce ba ta da komai ta rasa cin abinci ta rasa abinci har ta kai kanta wannan abu magana da ya faɗa an kawo littafi amma san kwata-kwata ba ma hujja ba ne kwata-kwata yawwa ai yana daga cikin eh eh cewa dai, ai sa ba da amsa nan yana daga cikin tambayoyin da a yanzu aka yi musu na'am eh, su kawo jamhur din sannan su kawo jima'i da sauransu yawwa wannan gaskiya magana nan wallahi ta ta a hatsari ne sosai ba karamin hatsari ba ce kawai akwai a littafi ai bai zama addini ba dan akwai a littafi akwai a littafi an wuce gurin shikenan amma duk sauran abin da yake bayan maganar hatsari magana ce mai mugun hatsari Allah ya sa mu dace nan ga nan wa'insu suna wannan eh ana ta kira eh amin kila akwai yan ɗarika a ciki assalamu alaikum assalamu alaikum na'am da wa muke magana assalamu alaikum wa alaikum assalam muna jin ka yawwa kana alkanawi barka dai kana lafiya na'am alhamdulillah ya wajen wallahi lafiya kallo kana magana da honorable ne alhassan honorable alhassan na'am sannan zuwa malam honorable barka da ya kokari a ayyuka na ga malam bai malam bai dago kowane ne ba eh na gane yanzu daga ƙarshe na gane oke oke oke to lalle ina dan bibiyan shirin ne nake jin abubuwan da ake tattaunawa Allah ya sa mu dace ubangiji Allah ya saka da alkhairi lalle al'amura suna ba da fa'ida yanda ya kamata Allah ya sa mu dace

alhamdulillah suna na mika'ilu abdullahi na malam mika'il ina jin suna almajiri malam barka da aiki na barkan ka dai Allah ya saka da alkhairi malam kuna kokari gaskiya kuma muna yaba muna ganin abin da ke gudana online Allah ya samu dace wallahi malam mutanen da ka gani dole sai da haka Allah ya samu dace saboda yanzu kaga akwai abubuwa da yawa inda gaskiya ne ko mutane sun san gaskiya ne amma suna shakkar su taho su gifta ma irin mutanen ga akan irin abubuwan da suka yi kaga yanzu abin da zan gaya maka yanzu misali last week da ya wuce cikin ƙauyen mu haka akwai wani malami dan dariƙa sufi ne haka ya taso kasan akwai matsala dangane da su sufaye da ahli suna dangane da abin da ya sha irin assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya taimaki likitan mahaukata. Na'am barka da ina jin dan uwa dan tsamunci ɗaya wato kana ji? Wato ƴan uwa ina jin sai na ƙara fito da fa'idan zaman nawa ko in ce tarihin muhallin niza na zaman nawa. Na. Abubuwan da na tattauna guda uku ne eh. in na yi talhisu eh. gaba ɗaya su ne a nasu maudu guda uku ne. abu na farko shine shin nan jahilan ma suna da malaka suna da ahaliya su tsoma baki cikin matsalar ilimi abu na farko kenan na'am na farko kenan wanda na bayyana na haska in mutum yana eh. ganin cewa suna da ahaliya har sun kai su tsoma baki cikin matsala ta ilimi to sai ya zo ya kawo ya rushe wujjojin da na kawo ni wallahi jahilai ne abu na farko gaskiya abu na biyu sannan abu na biyu sai na zarge su da me yasa tunda malamin ku ne ba ku fito ba sai da kowa ya gama bayani aka biya aka gama biya muku karatu sannan kuka fito daga baya gaskiya ne kamar wasu su ma ba su san magana akwai ta cikin littafi ba sai bayan an yi karatu jiya yawa sai bayan an nuna eh. shine yanzu za su karatun dare ba eh, na'am so sannan Allah gafarta malam na'am nace duk a cikin waɗanda suka yi rubutu a ƙarƙashin malikiya na'am akwai wani littafin da aka sake yin irin wannan magana. to wallahi ni ban sani ba amma misali. za a za a samu eh akwai akwai akwai eh, sannan wannan eh, sannan wannan fatawan ita ce fatawan imamu na malik ya tafi a kanta eh, akwai gaskiya imam malik ya tafi akan maganar jiya ma na karanto zancen al-imam al-jassas haka na'am ai eh, na ga na eh, na ga bin so na ga na bin nun. eh akwai imam kaman kaman jiya na bin nun ka haska mana ko ai ka san wani abu duk wannan mu ba ruwanmu da wannan ai ai abin da mu yanzu target ɗinmu shine yanayin da muke ciki ya kai ai eh. amfani da ita shine tambayar da ai muka yi musu ai akwai abu ai ba eh, abin da nake abin da nake magana a comment section akar maka lawo binciken likitoci yana ba mutum kwana goma inda yana samun to dan uwa ka samu matsalar network ya salamu ka samu matsalar network ka sake bugowa shi yasa wato yan uwa abin da yake faruwa na zancen ko akwai magana ko wannan ma kada ina jin mu mai da kanmu baya ai mun wuce na assalamu alaikum na'am a binciken likitoci akar makalla idan mutum zai sa ruwa a cikin shi zai to kana da matsalar network shi yasa wato mu dan ringa dan talhisi akan abubuwan da muke wannan farko ai shin wayannan jahilan ya kamata ma su tsoma baki cikin addini shine abu na farko assalamu alaikum na'am akar makalla na'am bayani akan binciken likitoci akan mutum yana yan kwana goma kafin ya kai irin wannan lalurat kwana goma inda yana shan ruwa ko da ba kunu ko da ba wani abu wanda mai kauri ne na'am na'am ya yana mutum na iya kwana goma a binciken likitoci yana shan ruwa dai ba tare da ya kai irin wannan yanayin da ake magana na gargara ba shagwala kana ji hatta mas'alar ɗin ka auna ta Allah dai mu dace Amin amin akramakallahu amin amin Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka wa Sheikh da alkhairi Amin amin Allah ya taimake ku Allah ya taimake ku akan wannan hayat Amin amin Allah ya saka da alkhairi shi yasa nan yan uwa akwai wanda yayi ta kira ya ce yana da tsokaci shi yasa ni abin da nake ta wannan ma kuna ji duk abin da zamu faɗi kan mas'alar jiya ai mun faɗi idan eh, haka la ya ji ila takrar ba wai sai mun zo muna ta wannan ba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ashek alkan barka da wannan lokaci na'am barka dai dan uwa ya kokari Allah ya saka muku da alkhairi amin amin amin amin amin kuma Allah ya saka muku wato a yaushe abin da ake kokarin nuna wa malamai tare da cewar suna ganin mu a matsayin jahilai hmm. kowane abu yana da jikiransa yana da muhallin da ya kamata a siya an saka shi gaskiya ne a wannan halin da muke ciki na yadda mutane suke neman koyaya ya samu mafakar da za yi wa kwaskwarima don kare sun zuciya su bai kamata a ringa sakin fatoyi irin waɗannan ba ko da sun halatta gaskiya ne layi sakin fatawar da profesa makare wasu ko da an warware ta an nuna kuskurensa a fili wallahi duk da haka sai sai rike ta sakamakon shi profesa ne ba zai yi laifi ba a gurinsa Allah ya mu dace kuma a matsayinsa na profesa ya kamata ya gane cewar ba fa iya waɗanda suke 'yan ƙungiyarsa ne suke sauraron sa ba tunda Allah ya kai shi matsayin da yake ganin babu ishito sai ya ringa duba duka ɓangarori da bangaren jahilai da bangaren malaman su kansu Allah ya sa mu dace saboda haka mu da ake yin bayanin dan mu muna fahimta Allah ya saka da kai da Allah ya ci gaba da kare mana ku ki Salamu alaikum wa alaikum wato yan wa akwai har yanzu ni duk abin da zamu faɗi na kan wannan abin ya kuma adalci da ya kamata mu mun yi wa fro eh kuma kamar yadda nake faɗi ba shi muka yi wa ba Allah ne ya umarce mu da mu yi amma da Allah bari ga tsayawa akan topic ni babban abin da ya kana nan shine shin wayannan jahilan suna da ahaliya ma su sa baki cikin mas'ala ta addini assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah na barka dai na'am na'am shek ai da lafiya alhamdulillah ya gida lafiya ya kokari kuma to alhamdulillah to Allah ya saka muku da alheri amin amin shek ina da dan wasu tsokaci ne akan matsalan da kuka tattauna wanda profeso makari ya lamunce ma wasu ko wani bangare na mata da suke cikin lalura eh, in suka ji tsoron halaka an aikata alfasha shek abin da ke faruwa kana ji saboda kada mu zamanto maimai ai muka shin kana da abu ne ko wanda ya saba wa abin da muka bayani saboda duk mun yi wannan bayanin jiya eh haka ne so ni abin da nake gani wanda yake ya saba ma ka tabbatar ko kuma abin da aka tattauna a kai shi ne ah, na farko tambayan da nake da shi shin idan mace ta haƙura da yunwan da take ciki da ki faɗawa cikin zina har Allah ya ɗauki rayuwanta shin tana da laifi a wurin Allah maɗaukakin sarki a wannan ma shi sannan shi ne ya fi mata mun yi bayani shi ma ya fi ok sannan shi ne ya fi mata kenan sama da yin zinan sosai to to shek wannan kaidin yana da kyau ya zama ya fito fili kusan ya gabaci ta'ayid saboda al'umman da muke ciki na zamanin fitina mm. kuma kamar yadda ka san shubuha ko akwai malamai wanda suka faɗi akwai fatoyin da ba a itlaqin su a cikin awam saboda gujewa mm. faɗawa abinda kuma zai zo ya fi watan shi eh, abin da ake kokari na tabbatarwa na addini hmm. wanda ake kiran shi da saddon zari'a so sannan kuma maganan dr ahmad da na ji kaman kayi haka a kansa na cewa mutum ya zo ya ce babu ba matsala ba ce ta karatu na ce shi ma kaman irin wannan dakta zai yiwu ya sani amma ya kore ne kasantuwan still kora wannan maganan da ta fito a makarajin ghalib makarajin ghalib wacce za ta iya sanya wasu fadawa cikin musulmi wacce to yadda ya kore din shek a mahanganka kana ga yanda ya din bai yi ba shi wane ne cewa babu ya fito yin inkarin shiwa na'am shi wa na ce ina jin ka assalamu alaikum ah, to kuma ka yi tambaya kuma ka wannan eh, in ka ƙara ɗaukowa ka yi bayani ina ganin zan tashi in dai ba wannan ba to ina jin wanda ya sauka ne ya ƙara na kira wanda ya kira ba amma bai wannan ku bari na ƙara kiransa ina kiran ka wanda eh assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah eh ga ka fara yin wani bayani amma ban fahimta ba shine sai da wannan dinka kuma sai yawa abin da nake nufi cewa na ga Dr. Ahmad Gumi ya go ya yi isharar fatawar da ya bayar da Zalilat ya yayi wa matsalan Ah, so cikin karatunka ban san ko shi ne dai kake wa talme ko kuma dai wasu daga cikin wanda suka tattauna matsalar na ji kana cewa a'a kamar rashin ilimi ne da ya ce a'a babu alhanin matsala ce ta ilimi so shine nike cewa shin maslak da shi daktan ya bi hmm. din zai wahala a ce bai san da wannan fatawan ba saboda fatawa ce sananniya ga ta nan a mazhabin malikiyar karan kanta amma ni yadda na fahimci maganansa kuma yana kokarin kore matsalar ne saboda maslaha amma wanda wannan tabbatacce ne wurin malamai sukan iya ɓoye fatawa mm. ko su kore ta saboda wata maslaha gamammiya da kuma tsoron faɗawa wata mafsada wacce take ah, a fili rajaha mm. amma ana kan eh idan ya tabbata yanzu ai haka ne na'am ta bangare ɗaya ina tare da kai ta bangare ɗaya ba na tare da kai na'am ai daman yawanci na malima idan aka tambaye su dangane da fatawa ko da akwai saɓani raji'i suke bayarwa ake san ba sa buɗe wannan kokowa eh. hmm. ka fahimta idan suka zauna suna karantar da ɗalibai amma cikin yanayin da ake malamin ɗariƙa ya faɗi sannan kuma akwai sa'insa a tsakani kuskure ne ka zo ka ce babu gaskiya eh. inda ce nan ɗalibanka ne ma kake yi wa ai karatu kai kai ɗaya nan wanda dama ai ba komai ne za ka fito musu ai da shi ba to amma irin yanda ake da wannan da ɗariƙa kuma malamin ɗariƙa ya fito yayi kai ma ka san in ma ka bi wannan hanyar ne ka ce babu kuma akwai kai ka san sai an tono ta kuma tono ta zai iya kasancewa mafsada ga wa'insu su ma ai wata fahimta to nan bai kamata ai ka boye ba in ma yayi ne dan ma wannan ka fahimce ni to hello ina jin ka yawwa shek shi fahimtar da wasu za su maka a matsayin kamar baka da ilimi koko ilimin ka bai kai ba ko ka fito ka fara abinda ilimi ya tabbatar ina ga hmm. kamar a ballo dararan dawon sadatan a kan shi tabbatar da wannan aji daga bakinka kai hmm. malamin sunna kuma wanda ke da cikakken ilimi hmm. akan mafasid da masalih hmm. a ji ka yi ta'ayidin kalmar eh, wannan maganan ko ka saka baki ka nuna eh akwai malaman da suka tafi a kai hmm. ni na ga gara a ce ma baka da ilimin daga baya amma da aji a bakinka yadda na kyautata ma zato abinda yake ta kokarin kauce ma kenan kuma ni abin da na kuna natsuwa da shi kenan tunda yanzu kaga social media ne eh amma ka ah, san wani abu da maganan makarin ba amma idan ya ji daga bakin dakta to zai ɗauki maganar da serious kuma har zai iya bibiyan ya tabbo har ya faɗa ma wannan mafsadan da muke kallon koyi fatawar ta fi akan bayyana ta eh abin da ke faruwa kana ji eh ni wannan ban fahimci wannan ba gaskiya tunda ai ta irin tabbatar da ita ai ba an yi tanzilin ta bane fil waqi'i kaga ballanta ka ce ai mafsada za ta biyo baya ai ba an yi tanzilin ta bane fil waqi'a waqi'in ya saba mata an yi bayani kuma eh wani waƙe waƙe'in yanzu da muke fuskanta a Najeriya ai ya saba mata kuma an yi wannan bayanin ya saba ma menene ya saba mas'alar saboda yanzu darar din da ake ciki hmm. ai bai kai ba ka fahimce ma wannan ba eh sosai kuwa sosai eh to kaga ai an yi wannan bayanin. shi yasa dai hmm, ina ganin ko da an bayyana an ce eh akwai amma yanayin da ake wannan ina ganin shine ma yafi amma da a zo a kore a ce babu gaba daya eto eh ka san korewan akwai abubuwan da ake korewa wa'inda musamman irin umur ijtihadiyya hakan nan wanda babu nasi a cikinsu kaga wannan misali ba nasi ba ne hmm. ya zo ya nassanta cewa mace idan tana cikin lalura to za ta hmm. iya fada ma kaza hmm. su kaga idan nasi ne za mu haɗu da ni da kai mu ce to bai halatta ba mafi karanci idan akwai khilaf sai ka yi ishara ga cewa akwai saɓani amma gaba ɗaya za ka ga ice hadin wasu malamai ne irin su ibn al-qayyim shi ma ibn al-qayyim din a turuk hukumiyya ina ga za ka ga ya zo ya kawo maganan daga baya kuma sai mace tara ya nuna cewa amma ba shi bane aula saboda to ka samu matsalar ne an ƙara kiranka ya wuri dan sake kiransa akwai wata gaba ɗaya da baka fahimta ba wanda insha Allah in ka ɗauka zan wannan akwai bambanci tsakanin kore hukunci da kore zancen kowa cikin ai hukuncin ina ganin shine gabar da baka fahimta ba in ka kore ai hukunci ka kaf gaba daya to wannan koda nan wani ma yayi to shi malima suke ka kore ai hukunci ba wannan ai hukuncin ba shi wannan shine zantuka nan na malima da suke in suka yi ijtihadi kowa yana faɗin maukifinsa ne akwai kuma saɓanin kore zancen kowa to shine wannan ba daidai ba ne Eh, amma yanzu in ka zo nan za ka ganin malama sukan yi wannan ko da ya san wani malami ya faɗi wannan hukuncin shi in ya zo a sa abin da ya bashi shine ya kore babu shi to haka malama suke amma ba suna kore zancen kowa bane ko da akwai shi ku yi haƙuri ina yi masa waya ya dawo saboda kowa yana magana ne gwargwadon sa da yayi idan ijtihadin ka ya kai ka zuwa ga babu wannan hukunci to ko da ka san wani ya ce akwai kai za ka yi amfani da ijtihadin ka ne an gane saboda yadda suke cewa qaulul mujtahid laysa hujjatan ala mujtahidin akhar zancen wani mujtahidi ba hujja bane akan wani dan wani ya tabbatar da hukunci kai ma sai ka zaka kore ne gwargwadon ijtihadin ka kenan amma ka kore ka ce ba wanda yayi to wannan ba daidai bane eh, kuma malama ba sa haka ku ya uri da Allah ina kiransa jin dan uwa kuma eh, misalin da ka kawo ya ƙara fito ma da abin da nake gaya ma kamar yadda ka ce shi ma al-imam ibn al-qayyim ya yi tafarruqi zuwa ga mas'alar amma daga ƙarshe da ya kawo kaga ya kawo zancen wa'ansu sai ya kore to haka ake amma ba za ka kore zancen bane ka nuna babu a'a nan wani ya ce ai ka ai bai ce ba ba eh, ba haka ai suke ba kai hukuncin zaka kore abin da ya bayyana gare ka zaka kore in abin buzi wannan ba shi shine abin da ya kamata assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullah dan wa kai barka da barka da warhaka ya gajiya wallahi alhamdulillah kai ne ka sauka a kokari ya ijtihadi a to da gani ba kai bane alhamdulillah ya jama'a ya ijtihadi alhamdulillah wato 'yan nan mutanen ya na fahimta a kansu kawai mutane ne wa'anda su dai na farko ilimi bai ishe su ba akan al'amarin addini sannan kuma suna so duniya ta san su to shi yasa dukkan wani abu da ya taso za su nemi su tsoma bakin su a ciki shi kansa prop ɗin. a irin yanayi da ake ciki a Najeriya ba kai wannan matakin da ya kai eh wannan magana ba da haka nake cewa malama ku rika ba shawari ire-iren wayannan da su ta da kura bai kamata a matsayin shi na babba prof ya rika yin irin wayannan maganganu ba gaskiya eh, wannan shine kawai tsokaci na gaskiya mutane ne wanda suke jahilai ne ilimi bai ishe su musamman ma kamar shi wannan mutumin tambaucin nan mutum ne wanda in kana bibiyansa mutum ne wanda a kullum burinsa kawai ya rika hargitsa mutane ya rika hargitsa jahilai inda ba su san ba su san komai ba ya rika jujjuya abubuwa yana murda su wannan shi ne. Allah ya saka da alheri eh, Allah ya bada lada Allah ya kare mana ko kuma Allah ya tsare Allah ya taimaka Allah ya saka da alheri to dan uwa akwai dan uwa bai wannan ba dan uwa ina jin wani uzurin ne wanda yake magana kenan wani uzurin ne gare shi amma akwai wani shiri kai kira kai wani abokina na ga yayi kira Allah yanda ya faɗi illar kenan wayannan jahilan bai kamata su ringa tsoma baki ba assalamu alaikum Sheikh Nawawi Alan Khamis ya gajiya aiki ya kokari wallahi alhamdulillah ya wajen naku alhamdulillah akwai karatun da ka yi jiya sai da safe tukunna na saurara na ji bai faru hmm. da ko da nake ji a dan kwai abin da da na ji wanda yana da muhimmanci na na dan yi taliki kai eh, ba matsala assalamu alaikum eh ana jinka tafaddal ya ɗauka mas'alar yani eh, a taklid fil fatwa da ka ɗauko hmm. aka karanto mana maganan eh, imam ibn al-qayyim cikin imlamin muwaqqi'i hmm. eh, lallai abu ne mai muhimmancin shekana da matsalan ne yauwa ana jin ka yanzu yawwa matsala ne na ce mai muhimmanci wanda amfani kuma hakika eh, irin tafiyar da ake yi irin tafiyar da ake yi eh, dole za ka ga akwai gyararraki a abin da ya shafi fatawoyin masu fatawanmu wani za ka samu cewa ya kai mujtahidul fatwa amma kuma Eh, yana iya kokarin shi dai yana yi wani kuma bai kai ba amma ya sa kujera kuma yana yi bal ma san shurut na eh, almufti ba hmm. bai kama hanyar dawowa mujtahidul fatwa ba amma kuma yana yi hmm. hasken da nake so na haska a nan shine ƙara haska menene taklidi sa'annan kuma menene istihadi shi mutum ya kai matakin mufti mujtahidi ne ɗaya ne daga cikin mujtahidai hmm. a babin ce kenan ya dawo mujtahidi so kuma ba zai yi mutum ya kasance mujtahidi kuma mukallidi ba hmm. ba sa haduwa ai ko gaskiya ne to shine abin da ibn al-qayyim ya kore hmm. ta yaya kuma mujtahidi zai yi taklidanci an ce taklidanci fa shine kawai mutum ya rungumi maganan wani ba tare da ya san yadda zai biya nemo me dalilin wanan ba